wallahi wallahi wallahi rantsuwar ɗan musulmi kenan duk mutumin da yake da ciwon hawan jini ya lezamci abin da zan faɗa insha Allahu wata ɗaya ya yi yawa zai rabu da shi da ikon Allah kuma ka je a gwada ka amma gwaji ingataccen gwaji ka san yadda take hawa sannan kuma ka zo ka jarraba abin da zan haɗe ka gani idan ka yi wata guda ka koma wajen likita ka ce a sake jarraba ka gani in dai magana ciwo ne na hawan jini maganin a gidanka yake ba wani magani bane mai wahala bashi da wahala kuma kar ka gadan bashi da wahala ka ji kamar a wannan ba ma sai kai ba ni dai na baka dama ka jarraba ka jarraba bahaushe ya ce da jarrabawa jirgin sama ya tashi maganin ba komi ba ne miyar kuka miyar kuka a daka ta sosai a tankaɗe ta ta yi limus da sahi ka ɗauki cokali guda ka haɗa shi da cokali guda na zuba da rana ka ɗauki cokali guda ka haɗa shi da cokali guda na jiba da marece ka ɗauki cokali guda ka haɗa shi da cokali guda na zuma wallahi ka yi tsawon wata guda kana yi shine kwana talatin za ka bani labari kar ka gana faɗi maganin iccen abin da yake gidanka kai ka ji kai wannan an yakwa ni dai na ce ka jarraba in dai kana da wannan ciwo na hawan jini ka jarraba ka jarraba insha Allah insha Allah kai da kanka zaka ba kanka labari Allah taimake mu Allah ba mu lafiya gaba ɗaya